وجهان بينت بطلانه لولا القريد لسقتها بوزاني يا قوم أين الرب أين كلامه أين الرسول فأوضحوا ببيان ما فوق عرش الرب من هو قائل آها ولا حرفا من القرآن ولقد شهدتم أن هذا قولكم والله يشهد من ورحمة لكم غبنتم حظكم من كل معرفة ومن إيمان ونفبتم للكفر أولى منكم بالله والإيمان الإيمان والقرآن هذه بضاعتكم فمن يستامها فقد ارتبى بالجهل والخسران وتمامها ذا قولكم في مبدأ ومعادنا عن المعاد الثاني وتمامها ذا قولكم بفناء دار الخلد فالتالي داران نيتان يا قومنا بلغ الوجود بأثره الدنيا مع الأخرى مع الإيمان والخلق والأمر المنزل والجزاء ومنازل الجنات والنيران والناس قد ورثوه بعد فمنهم ذو الصحم والصحمين والصهما بئس المورث والمورث والترى ثلاثة حل لكل هوى wannan an yi su wajen sau biyu mun karanta su a nasi mun karanta su a wajen sa'anasi da sa'adi da kuma sheshi khalilu harra to yanzu sharhinsa za mu ji daga shehi usaimi al-mu'allifu rahimahullahu ya kulu mai littafin na Allah ya ji kanshi yana cewa idan kultum bi hada idan kun faɗi wannan ai bil ma'anan nafsi to cewar wannan kalamun nafsi ma'anan maganan ne ke cikin rai na Allah sannan lafazi ba da lafazi ake ba fa'ayin Allah to aina Allah kuma yake ya aina kalamuhu aina rasulu duka li'anna hadha waya ma'ana alqa'imu bin yasi, wanda kun ce wannan wahayi yana cikin ran Allah ne yana cikin zuciya Allah ne to dan kuma ina Allah yake ina kaza ina kaza fa kaifa yanqulu ila rasuli ya aka ya ka ɗauko magana daga cikin Allah aka kawo manzon Allah idan la rasula fil haqiqa kenan babu manzo a gaskiya kaza kazalika aidan yaqulu rahimahullahu aina rabb لأنهم ينكرون القلوة suna kyaman ɗaukakan Allah ma'ana uluwar zafi fa ya kolo aina ya kono Allah to aina Allah yake idza kartan uluwa in kun ce baya sama ku ba mu ansa fa aina ya kono ina yake kamata ya kasance shi ya ce yana can ko ka ce ba nan ba aina kalamuhu bi annahum yaquluna annal kalama huwa al-ma'ana al-qa'imu bin nafsi to in yana can magana baya magana da harafi babu sauti qur'ani wannan ba magana Allah ne ba kenan la yusma'u ba a jin sautin sa shi qur'an magana wala yuktabu ba a rubuta shi wa innamal maktubu wal mas'umu ibaratun anhu abinda aka rubuta dinan qur'ani da sautin da ake ji ma'ana ne na maganan Allah amma ba maganan Allah ne ba kai wannan ba cin ya ba kafa baya ai ai muni ibaratun an ma ka arshin rabbi man huwa qa'ilun taha wala harfan min alqur'ani ala hadi ba qultu ma ma qa'ilun kenan babu wani mai magana fauka arshin rabbi ko kuma za ka ce ma man huwa ka'ilu babu wanda yake magana fauka arshin rabbi arshin nan ba kuma ya ciki kenan me ce taha wala harfan ko harfi daya min alqur'ani idan limaza yunkiruna al-aluwa su wa'annan ne isa suke ƙaryata saman takan Allah yunkiruna an yakuna Allahu takallama bil qur'an allazi ainihin taqra'uhu wa yakunu hadha ibaratun an kalamillahi wa laqad shahidtum anna hadha qawlukum wallahu yashhadu ma'ulil iman laqad tun kuma kun yi shaida anna hadha qawlukum ku ne kuka faɗi kalamun nafsi in an ce kawo aya inda Allah yake magana sa a zuci take ba ta ba harafi ina za ka kawo ta abun da magani ainihin yadda da musa ko rabba eh, na da rabba musa ne na da rabba ko kuma duka sunan dai ana allahu la ilaha illa ana na alaika balakata shahidtum anna hadha qawlukum Allahu sha ma ulul imani Allah kuma shine shaida yana magana tare da masu imani min qawluhu shahidtum ay itaraftum bi anna hadha qawlukum wannan kalamun nafsi maganan ku ne wal itirafu itiraful insanu ala nafsihi ai amsa shine abin da mutum ya amsa wa kansa ita ce amsa ويسمى شهادة قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالكفر وضموا ما فعادل فيه أما كان شهداء لله قالوا على أنفسكم ورحمة لكم غنبتم قدكم من كل ما معرفة ومن إيمان إيش وارحمة يا رحمة الله gare ku gubintum ana kun samu kun yi asara kun faɗi gubintum haddako min kulli ma'arifatin daga duk wani ilimi tun da dai kuka ce Allah baya saba kun gama asara ko min imani sadaqa rahimahullah fa inna hadha alqawlu wannan magana alladhi qaluhu jahalu wa ba'idun 'ala al-imani لأن imana. أن نؤمن بأن الله فوق العرش وأنه يتكلم بكلام مسموع بحرف وصوت وأن هذا الكلام المسموع هو وانا مغانا أكيجي نزل به جبريل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو إيماننا كل هذا قد قبلوه دوانا سنيا أثارسه walam ya ƙolo bihi yasa aka ce gobe ɗin ya isa ko